Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin rediyo da suka hada da sarauniya, niya FM da kuma amfani. Ko kuma a bi mu ta kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizo a VOA Hausa.com masu gabatarwa kama kullum. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. masu sauraro yau talata goma sha hudu ga watan maris ɗin shekarar dubu biyu da goma sha bakwai muna magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba sai dai? Mm, sai dai fakan yanayi ya canza eh, wai bikin magajiya hana na magajiya <laughs> domin kuwa masu sauraro yanayi ya canza mana ko ina magana ce ta dusar kankara wadda ta fi karfin fitowa aikin ko ina da ko ina mm. wanda kuma hakan ce ta sa ba za mu samu damar tattaro muku abin da muka yi niyyar tattaruwa yau ba saboda mu samu ma mu dan numfasa to amma me za mu ba su ai akwai shirin da muka yi ranar juma'a da ta gabata inda aka yawa dan naga mutane sun so <laughs> eh, shirin sosai eh kwarai kai dabara eh gaskiya ni ma ban eh. je kwaikwayon shi sosai ba ina so in sake eh wato shi MC tagwaye da kuma hira da aka yi da marubuciya Bilkisu Ahmad Funtuwa ko mm. yau wato ina ga ai kawai sai a biyo mu a sha bari mu maimaita musu shi to yanzu ka ganka nan yanzu muna magana matsayinka na MC gwayo to yanzu cikin minti daya zan yi hira da kai ni dan jarida ne kai kuma shugaba bari in hira da kai ta minti ɗaya yanzu me zaka ce min ina jin ka yaya abin yake ne ya kake fuskanta yaki da cin hanci da rashawa a to shi da ma yake in kana kana cikin shi abu ne wanda zaka ci gaba da yi wanda kace wasu sun ruga wasu sun kama su an aka kama dole ka tsaya ka kokari da hmm. taimakin a lot of efforts na ganin cewa shi wanda ya ruga yadda za a ka kamo shi bayan da za a yi mutum ya ruga ka kyale shi in ka mm. possible wata kam ina da problem da loyoyi wallahi dage dage kamar an sa sunan an sa an sa ranar ɗaurin aure su ta ɗaga rana a ce a jomant a jomant a jomant haka za a ta zama Hajiya Bilkisu Ahmad Funtuwa na ɗaya daga cikin shahararrun marubutan littafan hikayoyin Hausa kamar allura cikin ruwa ki yarda da ni da sauransu. Balaraba ta yi wanda waje aure jahila wanda ya karfafa min zuciyata. To ya yi yawa amma kuma ita ma daga auren ne dai. To ni kuma na kawo nawa na ga me zai saba ba za mu zaƙulu mace cikin gida ba wanda ke so da ganin a raba aure ɗin nan. In aka raba auren na ke a mace da 'ya'yanki ko ku shan wahala sai ko iyayenki. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da za mu ji a cikin shirin namu na yau Juma'a wanda muka ƙudura niyyar nishaɗantar da ku ku dai kawai ku kasance tare da mu a cikin shirin naku na yau da gobe. Bari mu fara jin hirar da Usman ya yi da MC waye mai kwaikwayon jama'a musamman wanda ya suna sosai sakamakon kwaikwayon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. To da muke magana cikin shirin yau da gobe. Muna magana da MC Tagwaye. To menene cikakken sunanka da banda MC Tagwaye din? Uh, suna na yawanci dai an sani da MC Tagwaye kamar yadda kowa ya sani. yin inda aka yi ni na tashi Katsina gawa. Yawanci sun sani da Hassan kamar dai manya haka da yake 'yan biyu ne mu. 'Yan eh, biyu ne Tagwaye ne oh Hassan. Eh. Hmm. sun sani da Hassan. Hmm. Amma don rayuwa ta komai da komai na Katsina ne haihuwa da komai amma asali dai Inyamiri ne. Ibo. Eh Inyamiri a Hausance. Eh a Hausance Inyamiri eh. <laughs> wannan shi ne da mutane da dama ba su so su yadda da shi Oh, ba san yadda cewa kan yamuri ne. Na'am, amma eh magana. To wato kai Katsina dai haihuwa ne da girmanta amma asalin ka daga kabilar Ibo kake. To me ya kai ka Katsina har aka haife ka a can? Neman abinci ya kai shi. Hmm. ka san shi in muri akwai shige shige <laughs> amma ake magana aka ce in ƙauyen da ka je babu in muri wai ka ruga ba wurin kuɗi kenan <laughs> ba wurin zama ba ne eh. amma ya zo wurin shi ne farko wanda ya buɗe kemis shagon kemis a nan ingawa local government eh. nan dai aka ahe mu nan muka firamare nan muka tashi komin rayuwar nan ne mm. mu dai can anambra na dai san an kai mu mun ga wurin amma ban iya ce ma eh baka iya yaren a a yare kuma wannan wanda ya tashi can ma na shi iya yaren to ashe ba iri na bane ba platinum da bai iya ba to, bari mu je cikin abin da mutane suka san ka da shi a kwanan nan sunanka ya yi kaurin suna a kan yanar gizo kafafen sada zumunci na intanet su instagram ne su twitter ne su facebook a game da ana cewa ga wani his excellency da yadda ka san muhammadu buhari in yana magana da farko me ya ja ra'ayinka har ka fara tunanin ka yi irin wannan abu ka kwaikwayi buhari a ji kamar shi yake magana magana kwaikwayo baiwa ce kuma ba kan shugaba buhari na fara ba hmm. amma a kan shi dai na maida shi na maida shi wani abin da shi ne na ke yi hmm. wanda kowa ya sani hmm. amma a da san da ina aikin koyaswa saboda ni malamin makaranta ne a da ba yanzu ba na na yi koyaswa a katsina wurin shekara bakwai haka to a lokacin ita mai makarantar ma ina ta har tsorata malamai nake daga baya haka in na yi muryarta sai eh. ga sun baza da gudu haka so eh. sai su ɗauka ita ce ah. kila malama na bacci kawai sai dai in zo kwaɗam eh. sai in yi muryarta sai ta hirgita ah. so lokacin ina bi dai ana ta ban dariya haka dai abokai haka da yan uwa na gida haka dai haka sai da buhari ci zaɓe sai na yi muryar kawai na ce kai wannan abu dai bari dai a maida ta ta zama abin da ake ce ma fufula. Eh, suna. Ka san ko me fufula? Eh, eh suna fufula. Eh. <laughs> Ila ila baka baka dago ba. Eh. Ta Hausa kawai kake. Eh, to men ne ci har kwakwakwa muke. Eh, to mi menene fufula din ko fufula? Shi din dai ne. Eh, to. Ka suna ka yaɗa haka. Ta zama fufula. Kamar yadda yanzu ka yaɗin ai. Ba ba ba. Na babur. Oh, ba mofula na babur. <laughs> to wai abu yanzu ni magana da nake shi ne magana eh. farko da ka fara ka kwaikwayi Buhari zaka iya mun ita yanzu in ji um, magana farko ta Buhari wanda na uh, wanda na gani mm. na kwaikwaya wato ka akwai wani interview din shi wanda na saurara video ne hmm. wanda aka yi mashi interview 2011 da na saurare shi daga nan kawai na ci gaba amma wanda ya driving ina hmm. sanda yana campaign ne hmm. yakin neman zaɓe ina ga Ogun State mm. ana cikin waka sai baba sai buhari sai aka kira shi magana eh. da hito shi ma sai fara waka ya ce sai baba ana sai ya ce i cannot remember one last see in public <laughs> kawai hmm. wato ba zai iya tunar las da ya rawa a cikin jama'a ba ya faɗa da turanci eh. to yanzu ka ganka nan yanzu muna magana a matsayin ka na MC ta gwayo to yanzu cikin minti ɗaya zan yi hira da kai ni eh. ɗan jarida ne kai kuma shugaba Muhammadu Buhari ne a zuwan nan bari in hira da kai ta minti eh. ɗaya in ji me zaka ce min ina jin ka assalamu ah, alaikum barka da warhaka your excellency barka da zuwa murya amurka To yanzu me zaka ce gashi kana ta yaƙi da cin hanci da rashawa wasu sun gudu wasu sun tsaya wasu an kama su yaya abin yake ne ya kake fuskanta yaƙi da cin hanci da rashawa? A to shi da ma yaƙi in kana kana cikin shi abu ne wanda zaka ci gaba da yi wanda kace wasu sun ruga wasu sun kama su wa'anda aka kama dole ka tsaya ka ta kokari da mm. taimakin a lot of efforts mm. na ganin cewa shi wanda ya ruga yadda za a yi kakamo shi bayan da za a yi mutum ya ruga ka kyale shi it's not mm. possible dole ka dawo mutane da hakkinsu tunda ba ba naka bane To amma yanzu misali waɗanda ka ma ana cewa ba a musu shari'a ba an ɗaure su a'a ba a kai su kotu ba a'a ba a sake su ba me za ce a masu cewa haka? wata kam ina da problem da lauyoyi wallahi eh kana da problem eh, eh ɗage ɗage kamar an sa sunan an sa an sa ranar ɗaurin aure su ta ɗaga rana a ce a jomant a jomant a haka za a ta zama mu ga ku ba ku yanke mu Allah hukunci ba mu san inda suke suna ta embezzling din kuɗin gwamnati ta wurin ciyar da su a tukurku saboda inda aka aje su abincin da ake ba su ya abincin da ake ba a kiri-kiri mm. da sauran wurare to ga wannan banna ce mm. ya kamata a yanki musu hukunci in gidan yari za a kai su a hanzarta su mm. amma su jajis jajis din nan mutum kai koli da kudin jama'a ka ɗauko san san ka ɗauko loyoyi daga mm. kwaɗin duniyan nan ka kawo ce kai kai mutumi ne mai gaskiya shi bera daban ne yadda kake da shi kai da shi ya mm. samu inda ya yahu da wani wuri ya ruga mm. dole mu zama very chakul, mu zama very pam. Mm. Ah, mu zama strong wata wani abin da ya shahi yaƙi da ci hanci da rashawa ya zamanta cewa ah, all hands are on deck mu ga cewa mun cin mashi ƙari muna da masu saurare misali a wanda suke su turanci suke ji can you give them like any specific message do you have a message to nigerians in english um, well of course the kind of message i will have for nigerians is that uh, they should they should support this administration uh, because this government meant exactly well for all nigerians mm. and uh, without their support the government cannot achieve all this uh, I want to also thank them for their prayers and their commitment mm. towards uh, Nigeria. Mm. And uh, my advice to people like you, the journalism, mm. you are hmm. also a Nigerian, hmm. even though you are in America as we speak, you are also a Nigerian. Hmm. So uh, my advice to you is that you should indulge in investigative uh, journalism. Make a very good research before you publish anything, make sure you have facts, not to draw crowd to your uh, to your to your radio station mm. or to your website or whatever. Thank you so much, Mr. President. <laughs> To, uh, MC Togai, ka taɓa haɗuwa da shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya san da kai? Shugaban ƙasa ka ce ma, mm. ka ce ma wani magana ne wannan. <laughs> gaskiya kana buƙatar dauri kai to ai hakuri Mr President amma to takwaranka ya san da kai yawwa yanzu ka yi gyara to mu je da san da ya san da ni mu haɗu da shi ka tsina da eh. hotuna eh. kuma nan ne farko dai inda ya ga inda ne performing da sauransu so hmm. ya yi mamaki da sauransu haka kai wannan yaro kuma ina ina ya fito <laughs> na san irin wannan abu abu ne wanda kai ka eh, zo ba wannan duk maganar da muke yi magana ce ta basira kuma yau dama a juma'a muna magana akan irin basira da Allah yake wa wasu wani abu kafa alfahari da shi a bayar da Allah ya maka yanzu sannan kuma wani matsayi za ka bar matasa a ciki magana shawara da za ka ba su. Um, shawarar da zan ba matasa yin hmm. abin da ka samu kanka kana yi ka bashi kwazo ka bashi lokacin ka. kada ya zamanta cewa abu ne wanda kake yi kawai don ka samu kuɗi hmm. duk ma da za ka yi shi kai dai kuɗi nan kake so kawai za ka same shi a'a hmm. kamar abin da nake yanzu Allah cikin ikon shi yasa na haɗu da mutane da dama hmm. wa'anda in bani da wannan baiwai ina ga kila dai in rika ganin su a newspaper in rika ganin su a TV but na haɗu da mutanen da ban taɓa tunani ba a rayuwa ta zan haɗu da su ka gane sanan kuma akwai abubuwa da dama da bani da wuya ka ganni akwai wuraren da ko da ina son in je ni amma saboda abin da nake yi ba zan iya zuwa wurin ba akwai maganganu da dama da ya kamata a ce na tuhu albarkacin bakina amma saboda abin da nake yi sai dai in yi hakuri kuma in yi shiru mm. ban iya cewa baiwa ta wuce abin da zaka ci kawai mm. cin abinci ne a'a ka gane kamar akwai wurare haka akwai wasu irin taro haka da bani iya zuwa kamar mm. occasion haka irin ko ko ba kowane taro nake zuwa ba kamar ka ce club night club haka da sauran oh, da mm. wuya ka gani irin wurare haka mm. saboda ina ganin cewa I'm portraying a character that in aka gani a wurin kamar mutunci na zube kuma na zubda mashi mutunci saboda wanda kake kwaikwayo yauwa saboda wannan abu ni dai ba koyi ne ba mm. ba wani ya koya man ba mm. ba wani littafi na dauka na karanta ba na ga yanda yake a'a mm. ko yanzu da muke magana da kai in abun ya shaƙe ni ina fara kokonka haka ne kowa ne kowa ne ko ba wai kokon murya kaɗai na iya ba har yanda kake tafiya yanda kake zau halin kama ina iya daukar shi in ta yi haka ina yi maka yanzu zaka iya kokoyin murya ta yanzu zaka iya kokoyin murya ta a ya hakuri mana ba yanzu ba ai musani. ai To, da zai ce yi min tambaya guda ɗaya yanzu. <laughs> To, abin kenan so shawarar da zan ba matasa za ka iya karatu ka gama komi amma ba lallai shi ne abin da za ka yi a rayuwarka ba ba lallai shi ne za ka yi a rayuwarka ba akwai mutane da sun yi karatu suna da ma PhD tana zaune a ofis yanzu amma wuraren da na je da mutanen da na haɗu da su shi wanda wannan karatun bai haɗu da su ba saboda shi ɓangaren shi daban kuma magana baiwa abu ne wanda ya yaɗu a duniya mm. gaba ɗaya bacin nan kuma abu ne wanda in kana sauraron comedies dina wa'anda nake yi video clips ina za ka mm. gane cewa in dai kana su to za ka koyi wani abu daga gare su ma ba wai ban dariyan ba kaɗai mm. a'a akwai nuni akwai abubuwan da za ka da akwai darussa da dama da za ka iya koya daga videos dina mm. din da suna da ban dariya wata sa'i amma in kana su za ka lura lallai lallai akwai abubuwa darasi da dama ba ni mm. rehearsal ai rehearsal ka mm. in je ko kuma in yi practice ka mm. ba mai mai yawa tambayoyin da mutane ke mani kana tambayan nan cikin sakan biyu amsar da zan baka ta iso so haka ne baiwa ce so duk wanda Allah ya ba baiwa ya kamata ka tsare ta kuma ka fahimta cewa ba an baka ita ba mm. kawai don wai ka nemi abinci ka ci abinci a'a akwai dalili to haka yake sai kuma mu je ga maryam da safinatu sun tattauna da marubuciya bilkisu ahmad funtuwa don jin fa'idar rubutun adabi daga farko ko za ki fara ba mu tarihin ki to dalili an mun zo duniya lokacin da najeriya ta samu yancin kanta to mm. kin ga 1960 kenan ko mm. a lokacin aka haife mu bayan mun taso dai cikin gida babban gida mu da yan uwa da yawa aka samu mu muka ɗan shekara shida aka samu primary school a nan aya a cikin garin huntuwa na ƙara karatu muka shiga secondary school muka je malin hashi hmm. to ita kuma muna ƙarewa watan da muka ƙare wata na tsayawa ba haifin mu ya aure da ni da yan uwan mu na aure baban ƴaƴana shine Salisu Ahmad Allah ya ji ƙanshi amin to muka samu yan mata biyu na Jiwa da Nabila Mm. daga nan kuma haihuwar da ta tsato da yake Allah ya sa dai mutum na da ɗan wani kishi a zuciyar shi dai mai kishin al'umma ci yara mata dai ruwan su mm. to ina so in ga yan mutum na iya kirkiro abubuwa ce daga nan auren ba wuce ne ba daga eh, wannan sukan bi kawai na kama su ɗan ɗinke ɗinke mijina kuma da yake mai ilimi ne yana dan taimaka min ya so in dan wuce karatu to mahaifin mu yake ya nuna bi a'a to a haka ne ta yan sana'o'in cikin gida dinki ne ba ma wani ya koya min dinki na bani na iya abu na saboda kirkire kirkire irin nawa to ana nan eh, daga nan kuma dai ba ba tsara haihuwa ba muna da ci gaba da rayuwa da shi yana ma'aikaci ba mu nan ba mu can dai inda nake yar Kaduna nan dai aje a koyi yan sana'a da wani abu ba a hmm. zauna haka nan ba ka yara suka dan girma suka ta karatu su kuma tunda ni ne san ilimin ci. daga na sai littattafai suka dan fara hitowa kamar na Kano din na haka hmm. balaraba ramadi kamar ita fara karfafa min zuciyar da in yi rubutu to hmm. dan su yan Kano suna rubutowa ne ya mace idan daga musulunci mu addini daga addinin muka har zuwa al'adar mu banga inda ya kamata a ce ta guji iyayenta ba ko ta fada rijiya ta kashe kanta to a wanda dalili to he ke ta gani cewa muna da matsala mu yan arewa me zai hana a ce kai mm, yarinya ta yi ilimin nan in ta yi ilimin nan za a koro an sa abubuwa da yawa ko tarbiyyar 'ya'yanta ko kan hidimar gidanta ba za ta sa ido kan namiji ba dan duk mutum ta sa ido kan namiji tana da aiki kuma kuma ƴaƴan hausa mun saba dole komai na namiji zai yi mm. in ma bai ya zama abin rigima a ce kotu a ce a raba aure to wannan abubuwa suka sa ni kishin kan iya rubutu to sai naga ƴan Kano sun fara hiddowa kuma Um, ina dai magun Allah godiya ni da na fara na rubutu wai ban tsaya ba da an yi aure shi kenan to sai nake gani ai matsala tana gidan auren nan mm. matsala ta haka a gidan auren nan ba wa yan matanki ba a yi soyayya ki fada rijiya ko ki sha fiya fiya ki kashe kanki duk mm. ne aure kin aure wanda kike so shi kenan bukata ta biya mm. to sai naga ai ba ba a ko matsalar ba matsala na tare da rayuwa auren ita ce matsalar ya mace da namiji to sai na fara rubutu na balaraba ta yi wanda wa zai auri jahila wanda ya karfafa min zuciyata hmm. to ya yi yawa amma kuma ita ma daga auren ne dai to ni kuma na kawo nawa na ga me zai sa ba za mu zaƙulo rigimar cikin gida ba wanda ke so da dan a raba aure din nan hmm. in aka raba auren ne ke mutu da ƴaƴanki ko ku shan wahala sai ko iyayenki to shi na ga dan me za a tafi yan maza ki ba za ki iya kokarin kanki ba hmm. to a wa'annan abubuwan ne ya sa ni kan rubutu in ga ko tuna sun fa da mata yara ƙanana yan sha hudu sha biyar sha takwas iya samu ma ashirin wai aurenta ya mutu hmm. a kan wani lili ila sabulun wanka ne ma wata kan dan manja ɗan za ta watsa ma yara eh, a shinkafa hmm. to irin wa'annan abubuwan su suka za sa min abin nan ɗin san in rubutu in ce hmm. miki yara mata yan arewa ne kawai to saboda lokacin da na fara allura ba shi ne na farko amma sai fara fitowa na abin da ya sa na san zai tasiri a gaba saboda an ya ansu rubutuna da na fara ya ansu ina bi daki daki zan yi shi ne kamar kina jiya kamar ke mai matsalar kina gabana mm, mm, kina gaya mani mm. ko kuma in an je malin hashin da na rubuta inda yarinya take za a ganta to kin ga mutane da ma za a kwasa a cikin malin hashin muna neman gidan sa sosai da yawa an yi da yawa an yi <laughs> wallahi na san lokaci to sai nake ganin idan za ka yi abu ka rubuta ba wai kirkiran can wannan gari ba ko can ba shi ma garin rubuta ko ba sunan ma yarinya rubuta rubuta kamar in kin je garin zaki ga mutane to yana karfafa mu zuciya mutum ya so wannan abin da gaske ne ya faru shi ma bari yaudara ba to kuma na gaya miki dama farkon rubutu na ina yi ne kan karatun ya mace da mm. kan auren ya mace to da ake ta gani ina rubuta soyayya shi ina tashi rubuta magana ilimin na ai na yi kamar ta duke ki tsuntsuwa ta duke ilimin nan da wannan iya ta yi ko mm, mm. saboda haka kin gani dole na san cewa daman zai yi da wata yarinya ce ce suke yi ita da uwarta amma wallahi lokacin da ta yi bata san da ba ta kwakulo gidana a huntuwa suke Iske ta kama uban kwanki na gato ya zan da shi ma yana abu ta kawo take wallahi ita ce sana'a <laughs> amma ta yi alƙawarin eh ta yi alƙawarin saboda yadda nake asiya ɗiyan masu da ta eh. yi ilimin na an ce alheri ita ma ɗin nan ta da fankin nan sai sun yi. Allah sarki. na ce tuni eh. ko zan ta ki wallahi ɗiyan nan sunan ta Fatima ina ga miki ta ina ta kai ta school of nursing kuma ta biya mata da komi ɗin yanzu yarinyar tana Kano sai kai ga matakin da ta taka daga ga ta ishe shi ilimin nan zai sa ka taka kowane mataki mm. da dan ne ko sar da dan saraki zai iya kaiwa ko mm. to sai nake ganin man rubutu na bai tafi tunda kan wannan ne fanke tunda naga ta dauki abin da karfi yace to zai koyi mm. kin gani saboda haka dole ko ina kuma sai Allah ya yarda da abin kowane eh, jiha ya watsu ba ma Najeriya kaɗai ba har inda ba ni tsammani rubutu na kai kuma ni dai da ake ta ina karfafa magana soyayya kaza kaza dan in soyayyar nan idan kin kai ta za ki auri irin abin da kike so ko da bai rike ki ba ke kin san yadda za ki rike kanki hmm. balle ma in sha ma Allah ina tunanin in ka kai matsayi irin na asiya ko ya kace ka me ya kace ya dai saki ya ka kama kanshi hmm. dan baki da haushi yawwa hmm. kin ga shi ita ai mace da ake ganin ta din nan ko za ta iya taka kowane mataki da namiji ma kila ba zai iya ba saboda ita ce gidan garkuwar gida kin gani in hmm. tana da ilimi ya'yanta kansu za su canza rayuwarsu za su shiga da wasu hmm. amma in an ce haka ba ne ta zama za mu ci gaba kuma kin ga da a arewa wannan matsala ta fi dai a littafin soyayyen hausa za ki ga uh, alal misali ana mm. siffanta masoyan ko gwanayen kamar dai su suka yi kansu wanda kuma a mm. zahiri ba lallai ne abin ya kasance haka ba don saboda ki mm. sani ni kaina na san wata da har an kai kayanta ana sauran 'yan makonni a yi bikinta ta dawo ta ce ta fasa a dalilin wai oh. ta karanta cikin wani littafin hausa oh. wani ya sadaukar da kan shiga ita wadda yake so to ya birge ta ita mm. ta ce in ba za ta samu wani kamar mm. haka ba to ba za ta yi auren ba oh. to a nan ba ke ganin mm. kamar marubutan soyayya hausa suna ɗan yaudarar mutane kaɗan. eh to gaskiya wani rashin wa zai sa yarinya ta ji haka ni akwai ta zo man ta kama ita gaskiya hita ne na neman mata yaya Amina a garin Katsina <laughs> daga Zaria ita dole na kama ta irin yaya Amina cikin allura ta turo ita in ba irin shi ba ta a ranci ce za ta iya da shi haka kan ma ya fi burge ni ce zama irin wannan yaya Amina ta ya za ta da shi ta muke komin mu shi komin abinci in dai kuka dage ko secondary school ya gama ke ma haka kuka dage ku wuce kuka ilimi ilimin nan zai canza maku rayuwa gaba ɗaya ce ko nace kwarai kuwa mm. jar ba ki gani nace mm. ki balle ma gama karatun shi ita dai kaza kaza gan take yi nace da tsafta da komai ki zaki hiddo ta a gidanki mm. nace kuma har wani ya gan ku ya sha'al in kin gana fara littafi zan rubuta suna fata su zama masoyin da za a zo a yi koyi da su cikin gida ce haka ne in ta kwatanta masa haka to sai su gane in ce shi Aminu in ga na nuna cewa da ai sai a ce mai ido da ra mai hanci zangalele mm. da ba shi mm. ne to sai da shi yaya aminu ma fari ne na sani mm. amma idanuwa gare shi mutsi to wai sai yan mutum-mutum idanuwa suka rika ba mutane kuma sha'awa wace <laughs> farare maza <laughs> ga kowa za a ce ido da dara a to ce masu mutum-mutum idanuwa ma suna da suna da wani tasiri kenan a cikin kyau Mm. a cikin littattafanki wanne ne ya fi shiga ranki mm. mutane suna son allura na san na so shi amma ni gaskiya ba littafin da ke so irin ba ta na makwatinta ƙwarai da gaske ke ma ke ganin ina karanta wannan ah, ah. ah. saboda na yi ne ya kamata gaskiya ni ina ta magana lokacin za zaukacin mm, zamanin mu to za ki ga yaro ma na iskanci amma a yana yi amma ba zai bari ma duniya banda yawa matasan yanzu daga ana shaye-shaye ana wannan faduwa ana menene to shi dan iskan da a yanzu shi ne mai kunya mai mutunci eh. saboda ba zai yadda ba ma ya san cewa na yin wani abu ko ga iyalan shi eh. ana kokari a nuna ma irin da kyawun ɗabi'u haka to sai nake ganin su a lokacin na rubuta shi yarinyar ga ta ba ilimi ce ba amma na nuna masu ba ilimi bai hana aure aure kuma bai hana ilimi mm. to na kwatanta masa kuma kiyayya ana yin abu ba son ransa ba amma halaye su canza mutum kwata-kwata to na sa zainab zainab ta canza shi wannan abdul jabbar fiye da wanda abin da ba a yan tsawai ce ya fulani ce mm. a riga aka ɗauko ta aka rike ta gidan waziri to amma shi kuma ɗan sarauta ne na ƙarai kuma sannan ƙarshe kai sannan kuma shi ne ilimi ne na ƙarshe mm. amma wannan yanya ta ta yi tasiri a cikin rayuwarsu ki kuma kowa zai iya kenan ya mm. nuna kowa zai iya sai dai in baka nema ba da kwai kuma ma in wanda ya mm. raina tsayuwar mm. wata shi ma wanda littafin nan yayi gaskiya to har yanzu kina rubuce rubuce eh, gaskiya ina dan taba an ba kaman da ba saboda ni yanzu na ga rubutu na da ya amsu to sai nake tunanin kuma ai gwamnati ta kamata shigo cikin al'amari na kamar me a ce bilki ta muke rubuta mana kan almajiranci ko kan fadi ko kan to ina son irin wannan zan nuna musu aiki na nuna musu kuma cewa yadda za a ansa a makarantu yara hmm. kuma a irin a mayi shi a rarraba ma irin matasa haka kyauta a bada to zai dan taimaki saboda ni na san ba alfahari ba ina da kalaman da zan rubuta ma mutum haya saurare ni in hmm. gani kamar yadda tafi na tafi a da ta saurari littafi na har ce ilimin na har ta kai masa tsinta to kin ire-iren wa'annan wallahi ba su kirguwa hmm, ko to sai nake ganin ni da yanzu za a rika sani ko wata kungiya haka ko wani ko a duk wanda za su ce bilki rubutu wanda za a rarrafa ma matasa ko ina kauyuka a tattura shi a ba su kyauta ba sai sun saya ba cikin ga zai amfana da su koko mm. ina danyi amma gaskiya ba kamar da ba rubutun mm. to saboda kin ga yadda kasuwa sai wata za ta sai da kayan ɗakin ta ke rubutu ba wani abu za ta rubuta ba wani abu da ta ga dama da take ganin kamar zai shiga kunnen jama'a sai na ga sun yawa irin wa'annan kamar namu za a rika haɗa mu gaba ɗaya a mana kuɗin goro bisa mm. na ɗan ja baya a shekarun baya kin an maida littattafan ki fina-finai me baki sha'awa eh, kika yarda da wannan eh ke guda biyu ne aka maida su ma na biyun da ba a manyan da nake so ba to kin san shi marubuci a kodayaushe yana so ne in ya rubuta abu ya ga ya hito mm. kuma masu shirya fina-finai su nuna mana cewa dole sai an yi wani abin da bai da mai za su yanke mu kuma yamma kama an yanke masu muhimmanci mutum da mu kin gani cikin gida nake kulle nake ina zama zaman aure ko mm. ina hidimomi na mijina ba bari na yi ba in ta in ni nake so bai yadda haka ba to kuma dole na san aure na in ba haka din mm. da bai tauye mana ba ya bari ina hido da wasu abubuwa masu kyau ga yara matasa ko mm. to da aka min ke da ni an dan jaraba abin da nake so amma ba da ba to sai aka amshi kuma sa'adatu aka fara to sai naga an abubuwan da ba ba a hito min da garɗin abin da nake so in nuna ba da mm. sai kawai an kashe min ƙarin gwiwa ban ci gaba ba mm. na ban mace gara rubutun dai mm. yanzu in kika duba ƙasar hausa za ki ga yawan saki ya yi yawa sosai ga kuma taɓarɓarewar eh, tarbiyya me za ki ce da wannan shi ne kuma babban aikin gaskiya magana aure masu da ke yanzu ta ƙara jagulewa saboda inda kika shiga ba wai magana wai mijinki ya mutu bane a gida ki yawara san kai na In gani to kuma sai nake ta ganin cewa ke mace in kina da abin yi ba zai sa wannan sakin ya yawa ba saboda mazan da yanzu lalace hmm. abincin gidan mata ba da mace ba kullum mu dai anan da arewaci ba nan ƙauyukan mu na hantuwa da da sani kullum hmm. namiji na gindin mai teburin mai shayi ya ci indomi da kwai ya'ya kuma su ci babu uban sauran mata gagara to duk ne ka haka in kina da ɗan ilimin ki ba wai sai kin fita ba a cikin gida ma za ki kokula ki wani abubuwa da har za ki kai ɗanki makaranta to yadda ki ta ganin dalilin har yanzu dai akan mata haki. ni ban ga dalilin da za a ce dole sai an matsa namiji yayi ba yadda kika haifa danki ne shi ma danki ne din na sani amma kila ma ke mace ki yi abin nan din shi ya yi maki amfani hmm. saboda su mazan ba wai sauraron mu suke ba yanzu sun canza a aƙidu sun canza ba da iya suka yi mana ba mu mazan yanzu ba su yi yanda iyayen suka yi mu da a kula da yaro suturar shi addinin shi karatun shi yanzu ba a yi sai in mata za su dage su tashi tsaye su nemi na kansu su tashi hmm. yau ko aizar shi ke kulkula ki haɗa kemikal ne ga suna ana sai da ki haɗa ana kina ɗan sai da naira biyar hamsin kina ajin shi gida kina kulla za a zo a saya detal ɗin nan su omo su ɗinki hmm? yan abubuwa kanana wai ba na ci da ki ke ki aiki ba ba dole bane aikin gwamnati akwai abubuwan da zaki wanda zaki samu abin da zai shigo miki in kina da shi shi ma mijin zai iya sakin ki me zai saka kina da yanda zaki hmm. ni dai ina ganin da kuma ni iyayen nan almajiranci na yana damuna kwarai da gaske almajiranci na ana iya damuna ya kamata dai a san wani abubuwa da za a hito a dina kawai ki ɗauki ɗan ki haife shi wai ba za ki mm. ba shi tarbiyya ba ke ba za ki ba shi tarbiyya ba za ki ba shi abinci ba sai wata can za ta ba shi haba haba ai abin ya yawa amma hajja mai kisa in ga kaman mm. magana almajirancin nan kamar jan hankali ne mm. zaki yi ga iyaye maza wani kira to k'i ga mm. iyaye maza sai Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda Hajiya Bilkisu Ahmad Funtuwa marubuciyar littattafan Hausa ta tsaya da fatan za ku je ku shige cikin bargunan ku saboda kankara kace sosai ma sosai ma ai ba wannan <laughs> to duka duka a madadin ita Maryam Bashir Bagaje da Safinat Sodangi Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba